الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ne kafin zugutunci da karatun littafiyan manzumatun alkawadi fiqhiyya ya Sheikh abdurrahman ibn Nasir sa'adi rahimahullahu ta'ala idan shafi shi ba be guni bu baiti na ya na ne baiti ya gbọn wabi guni yana na tsofa shi dini ko ya zulqada 1438 kanan da aljiriya na jin ne ba tsafo Guwa ni ya tsabuto ta ce 2017 kanan da yana nasara nan man ga kazalika man wa ma tufidani ma an kullal umumi ya ukayya fasma'a ga kaza ka ci ga man kalimayen man wa ma bi kalimayen yi. tufi da ni gubabun wala amfani wala amfani bi guba gubabun wala amfani kulla kulla bi ma'ana man wala ma'ana kullu ma lama la ma'ana kullu ya ukhayya ya waye gimi fasma'a jin fahimta gannan misali man ta ban sakon latin gan lillahi man fi samawati wa man fil ardi zai sama wa bai zai dan kin wani bata mulki a suku man na ne mana kullu man fi samawati ke ba su kullu tuna ga man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

kullu waliman khafa maqama rabbihi jannatan sanin ga su da baro na wadigi ta yin sai cubo na wadikiyo wadi ga bayan jannatan jannatun min zahabi wa jannatun min fidda a janna na jibe zina da janna na jibe zarfai nan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib dan ga su ne ce na ce caji ba goyi ce caji wan zuyu ce ci mayu aziki to ba ne juba to anan wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu dan ga ya ga ce na ce ca ku ke yu wa man azdaqu min allah hadisa idan e dan bona maga mai e zabe tiya gaskiyo aku ce na. Wamana asaku min Allah yi ƙila, damu na ma gangan, gaskiya kunsu ya cina, wamana asanu min Allah ya hukumalli ƙawamin ya Mamman na ya faɗa wa zan boro kube kan. ومن يدعو مع الله لا عن آخر لا برهان له بي فإنما حسابه عند ربي لأنك يزان وشي بامبانغني بسيتشينا نودي دليل دورو تيوانا ko isa bi da wanci da bayan sai ce ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ko bani ga mi tutu ci mu ciki ya mi tutu ci unan za mu ci ya pamba be zai tutu ci jini ma mini ya na ba jo gangani bi za gaskiya shi nan wa ale ga wa man yuti illa za ni ga mi tutu ko ngo le man ne umu wa man yuti Allah wa rasulahu yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anhar ko sana ga mi so ko betu ciwi na sokula da aga da aljanna na nuwa ja fe ja fi karkashu gona wa man yatawalla yu'azibu azaban alima sana ga ashe bana a ajun azaba azaba na tana wa man asanu dinan mimman aslama wajahu lillahi wa huwa muhsin za dabu na ji adini wangi kun zani ga patuta ko na mai da kirki ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه nan ga fanke koya annabi Ibrahim lugwa nan zan ga fanke addini annabi Ibrahim lugwa sai zane ga min wujin wawa nan ke da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanzu rabbuna kullu lailatin ila sama'i dunya sai ci ya ci saman jeshin dondo alu ga wuta karshe nan sai ci man ya du'uni fa tajibala za a ba mi aduwa min gwa aduwa wọn man zallazi ya tsalu ne fawotiya za a bayan da mi mi lanya wọn man zallazi ya tarfir ne farfirala za a ba gafara da mi mitin fabiyon riwa liman bukari musulmi daga hadisin ya biyu Wa wale ga man na na walawa kiyo zandon do kullu zando na gaba wani wuyago hadis ne be man qala kada aw man fa'ala kaza falahu kada ko misali yamma mane laugan ma waje fada yan kullu na lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi yana da sama to yana da kin bana so ko yawo wa ma tahmilu min unsa wa la tadawu illa bi ilmi idza jal jewa ko wa maja sai be ilmiya sai ci yana da ba ku ba tun yawo la to ala da kuma so mi wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu yanzuru ne ga wuna ce chale gwe guyaye wa ma a atakumur rasul fakhuzuhu ina tushi Allah ne ga jiyago wa ma na ha nahakum anhu fantahu ina muwaqi ne ga jiya biya gani biyi wa ma a arsalna min qablika min rasulin illa nuhi yi yitu zan do tumi ne yitu cikanu wani ba illa ji yeji yi. wama ta kunu fi shani ma ta tlu minhu min qur'ani ma fi da bo fi jiyan be ko fi ba alqur'ani illa fati e jirgo ce ci ma de ga ina ye jina wama yazibu an rabbika mithqala dharratin fil ardi wala fis sama e da bo ne kama ma ko ce zarra ne a gan wa so ce ci ko timbo ko sama ma lahum fi ma min wa ma lahum minhum min zahir wakaci hana ba ta le ngo le ma ma naji ngo le man waji fade umum ma waji fade umum kullu waji fade umum annakiratu fi siyakin nafi waji fade umum annakiratu fi siyakin nayi waji fadayan umum fata yin naji ka'ida shi wani shi goyen rufe na don babu magata muhimmanci ya ɗin larabci a na kira marifa ko lanafiya lanariya ngo yi patan na wujibo ke fiye na jiyo sashi make maji kawai biyan kawabi fikiya yani don wani e go ye ɗin na ji wunde muhimmanci sarawi ci je dan bidiya je boto larabci na kuwa za ni ba da fahimta ba dide Ya e waki bo to larabci na waji jahili tuna misali bani annabi sallallahu alaihi wasallam gai za ma tabna adam in kato a illa min salat idza e ga jadile tun ba ta ba sai wuta mini ugo sadaqatun jariya sadaka ne jana yau ne sifotu wal masu fuyo zanu wace abin fasara na suku mu lagu mu da mu da filai mu ci gan sadaka ne giyan tugi ala e ta eh no sadakatun jariya sadaka ne jena mu ci laga sadakatun jariyati wole aljariya ngo ga jariyatu la ke giyan tugi larabcio eh eh ngole coordination fasara wanci ya ruwa wuce ga kiyo sadaka ya yi yin tuyo wuce alhaji wazi a dakon da yin zan wuce ce sadaka bai su yi ci yanganci fahimta ji latiya wa ya ni ko ko ko ko ji fahimta nan nan good ko misali bani ah fanki huma saba lakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba ngawa ba nan aka fulan wani fasara ya au ngulawa shikenan ngwe dike wa fe conclude yanzu jimi goguni ugan ko ji fahimtu guba plus wuta plus guni wọ́n lè fẹ̀yìntà koma ina be shishi idza kuntum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum sáàdọ̀ ti fẹ́ ìdàlólo wà árùjù líkùn fẹ́ lù fẹ́ kọ̀kúlùdí ẹwà àti bìtífì alálìbò gádẹ wúfin gáwà fi wúfíó wújìbìtí wà fi wafiya. kawar da rufiyawa na Ku yi kuyoko so wale gan to jari ce larabci wai kare ta yi konfushe ba fassara yin ya gando ce bai tiye shi ya gbawa bai gucin shi ومثل كل مفرد إذ يضاف فافهموا ديت الرشد ما يضاف ومثل مثال المفرد مفرد إذ يضاف كاكونا جون إضافة دباين روتينا جفاين تجنن wa ma bi ni'imati rabbika fa ko amma ni mana so ci gaji ya wani magaji wa ganya zan ci, ni'imatu mufradu wi mudaf rabbi wi mudaf ilayhi so ni man doro wa in tawdu ni'imata allahi la tusuha ya ga ba ni ma shi ya so ya ci wa ba ni'imata ni mufradu allahi mudafu ilayhi ni matu na mai mudafu ani ya bugo mufradu il mudafu na ji fa da umum imana bata ni man doro ya soko ya ba soko la tun daga ya ibadi ya yi wushi shi yami ko mana wushi mi jibe subhanallazi asra bi abdihi na nazala Furkana la abdihi ne di shara lokaciyo ibada bayinu annabi sallallahu alaihi wasallam jiya sai ci tabago al-mufrad al-mudaf waje fadayan umum baitiyan mu abe mutuwayin ci man gan ولا يتم الحكم حتى تجتمي كل الشروط والموانع ترتفع ولا يتم الحكم حكم جاغوميا حتى تجتمع سوغاغوميا كان كل الشروط شرط بين والموانع ترتفع يعني جماعة كون ما دنبوا ngole kaida wunci koyi no kaida na gai la ta timul akam illa bi wujudi shurutiha wa intifai mawaniha yole ina kan na gadan bo hukunci abiya sharatin da shi ba gati ya cimbo hukunci abiya misali tauhidi wọn láàlẹ̀ kẹrì bẹ́ẹ̀ṣọ́ mọ́ láàlẹ̀ kẹrì bí alìkìyàmì mọ́ láṣẹ́rì kí a bú ko amma tauhidi na wunde kiya, wunde sharatin shi wa gudi tabbatarwa bai yagba wa gudi tabbatarwa bai wusa gudi tabbatarwa gan bai kiyan gaba shi amma ya e ga gabe musulun ci gan la ilaha illallah ko wuske ibi akida da gugo wai wa tauhidi wai na shirka go wuta kankuro wude shakka ko wuce wuce tabbatarwa gan bai gaba shi bai wọ́n pàtún tá wọ́n tún ló tó sóṣù tó gbangba lóòlé kó ẹnẹ́jì máa kan tàwí ìdí nánà wọn lànà àpí àdúrí ṣírìkà wọn tí kò títẹ́ yìí ṣírìkà wọn tí kò ń ìdí yìí ṣírìkà títẹ́ yìí mọ̀ sún àlúgbà tàwí ìdí gúnìyà lẹ́mbà sọ̀kọ́ mọ̀ sún wọn jikí wọn ké ìmá níza wọ́n gáàjì ne tufalayen tauhidi shi ya wani sharatu ga kuma yato alilimu alyakinu asiruku almahabbatu alinqiyadu hadda karshe shurut najbanu ga ku yana ji maluya ya shirka siri an tajala bayin Allah bayin ka wasaiti da saros no ajiki an wa danwa misali bani alula ma gumiya sai sharatu ga ku yana ji ma kun na ma danwa ko ẹzẹ̀ bí alájẹrẹ wọn bẹ́bí sọ́ni kó ẹzẹ̀ bí aláre wọn bẹ́bí sáré kó ẹzẹ̀ bí alájẹrẹ wọn bẹ́ kí jùlọ wọn bẹ́ bóri jire kí ó kú jẹ́ alága wọn jù àlójà kí làló ti yá ń máa ń yíwò yẹn nìkan àlọ́ lánàá ó dáná wọn náà kúyọ́ ogó ẹzẹ̀ bí azùn àmọ́ àwọn ẹ̀fí azùn náà wọ́n jẹ́ àyílá kó ẹ̀fí azùn náà wọ́n di kí wọ́n jí ní fásitì. ko wa fi azun nan wa bai gire zanne bi azun kashi wanda azun ya wanda azun ya ba kibo ma ni uye ne je kan azun na wani kiyo wa present wanda bo bani e shishi baba ga mu go amma baba ne baba ne ji hadi da na suku zanne da da ju mi shan no wa jigun mira so kashi wa ja hmm. eh wa jiga wa ja wa ja kilu sha ja ma niu

amma gogo wata talada ale ko ya ja ka ja ra ja ka su ngba ngba gogo ka gunde ji ka shi wa de ja wa de ja kilo al qatilu nga wu ko ayo ta misali bani yawo aga waji da kin do yawo ba shi kenan ba amma wajen hankali ya gina ga wajen wani ashe nan ni bai yawa bai bai ji zagi wuce yin wa guji yawo wa juya wa kila ma ni uye na kan waya waje biyu na wa su fe e bugo la ta ti mulaka min la bi wujudu shurutiha wal ni mawaniya ka ka mu wai da ka da takfiri da shurutu ka ce da ti gunya wa juyi kafira ko ga tuce lo máa ní òun yẹn kó wọn abàtàn kó wọn aya ẹ kó àjù pákámọgá jẹbọ tó wọn àdìbí ka wà á di káàkiri tẹsán ẹbọ wu. máa ní òun dẹbọ ko la tẹsí mu la ká mi la bí òdi òdi ti ha wọn ti fa ìmọ wa ní aká ìdá òun tí kò ń gá yìí nù kàtúwí tá a ti nà ní wa kó pátá fi tí àwọn wọlé ká ìdá nà tó kó bi tí Ku kó ká ìdá bẹ́ẹ̀ tí gbóró yẹ gbọ́n bẹ́ẹ̀ kú tí. ومن أتى بما عليه من أمل قد استحق ما له على الأمل ومن أتى بما عليه من أمل ينتاتي ويتنا قد استحق ما له على الأمل لأنهم قاعد يتشنشن تنواجين يتن شو يجنشيو آه yana ji ziniya wa gowa jinin wa ga ji yana ga lamitu yan wuce nan ga mitu zinin nan ko ji gani ko misali bani likali a ji ziniya likali gai zaga yayi yi mula zawun shin kogwa kuyo likali jaza kogwa e ja ti fe zungwa zawun shin har ga hun shansu in ga kali wuga in bi nemo a wuga àwọn ẹgbọ́ na jíǹsì ni ogun jína lójú tọ̀nà ẹjà fẹ́ẹ̀tì àti rẹ́dà tírí tí ó bá tẹ́lẹ̀ oúnjẹ kí a ń bẹ́ ọgbọ̀já ní àwọn ìkàlẹ̀ nìkan wà kíjọ wọ́n sàwà àmá ìgbẹ̀ ṣáyẹ̀ yìí zanu ba cinye ji likali a nan gwamnati ko gwa wunde ku gwa ne ko ya jafe zubutiya har ma kijin har za mu su har gbecin nasu bayanin nan a gaza na wuga gan wa za ka shi a wuga a gun wuga ego ne na nuji na uji mazu nu ya ko yi fahimta din nan misali bani e ga shishi anabi sallallahu alaihi wasallam ga za ga de gun egwo gan wa ma sutra la ci ga ji wa jijo kangwa ka gun kangwa ci wa eh wo gun ma kangwa be ka ko wo ga wa kangwa be ka nya kele fe da pa mu di akushen fe yi ba shin ba nu yi ba nan ga wa yi ba ka ja alagwa sun ya alagwa sun ya kuyoko misali bani e ba shishi unje ini imi na mai zaji sunna ogani biyu mutu eji na zaji sunna ogani biyu ani na Mun ci ga won eji sunna gani be yu na ri mi na taba ngba lagwa sun ba ne ga ebu lagba to ka sha lagwa sun a lagwa sun ama ga ga imi na mun ji ki an nla tun eji na misali za tsobu wana wa withstand ye ba kin ba be mi wana e ba ti ro ke ba bi halu munyi ba nga kwata kwai wa gbata ngawo misali bani ara gan e za da takun la ti oko ko awu se gba ti oko e za in cha accident cause da ne je nínú gbàgbàtà ọ̀ká ṣe wọ́n ọ̀gbàtà ngbàgbàtà ọ̀ amma in zaga da gbago gaba ci gefe yin wace mini mbo za ni wace ci zalo ba ga ngole wa mbo gbago gba ego za di ke ila di amfani za ni wace ci zalo ba ga da wuce ya yin gungo ga ngba a da gwa sun za ni gbago ga ne ga un lagba ti wo ni ne mo fun za o ka sha alagwa sun alagwa sun ili fa da ga ndo kwa ta a cinga ga be mu ẹnẹgá yìí ẹnẹgá a tó tọ àtúnlẹ́ra jiná àtúnagá ǹtọ́ àyímọ́ ayi ní ilẹ̀ fi àzùn nìsún ìṣẹ̀bẹ̀ tí ìṣẹ̀bẹ̀ owó tó ìrìn lóchi ààgẹ́ kí ààgẹ́nsà ní wọn lè fi jàn àmà ìdánidà fíye nìsún ìṣẹ̀mọ̀ tó náà súnkún yẹn wùn fi fi بيتي برو وكل حكم دائر مع علتي وهي التي قد أوجبت لشرعيتي وكل حكم كنت دندو دائر وكوكوزا مع علتي فمبابي إلوي وهي التي غينا قد وهي التي قد أوجبت li shar'iyyati ngaluji dole yace shari'a abubo imana kaida ne al-illatu taduru ma al-hukmi ga al-hukmu yaduru ma illati wujudan wa adaman ne kaida gu il hukuncin wa zan da famba da illa illu ga dambo hukuncin wucin dambo kaga illa dambo hukuncin wucin dambo misali ila ga zuzan mun ji kasuru so kaga wazu zan kasura biya ko laji ganewa wa gajewo uwa zaka so kaga wajewa zaka wa jiki yayin mutaci ogwa wa je iko wa laji so kaga waje ikwa haji taci ogwa kuyo ko ji sallah gibaro kaga wa yaji e yawo yawo jiki wajifedu so kaga ya zuluwe yin na sallah ya jigi ba waya waya na ya hukunci ya jifedu mutace wa ba ko laji ganewa ai bayi ni yawe kaga wala ajiya wa bayi ni so wa laloci waya eji wa ju tarbiya kaga wala ajeja isu ya jingi tarbiya to wa lata ci wa ba alukun ya duru ma ilati subutan wa adaman sallah jana'iza dan ga ya da latuwa sallah da naira alhaji kiya wa labiya waje fahimta din nan alhukum ya duru ma illati wujudan wa adaman ko subutan wa adaman misali a taklif ke la ga idaje mukallafi wajibaligi mai bi hankali ko so ibadayin salla azun kaza kaza ne batan gajin wajibi ta ce wuzu mana wajibi baligi nan so kaga walaji baligi an walaji kiyan walaji wajibi ta ce wabwa kuyo to wale punishment bayno is tied to what is tied to taklif amma amma ga ga to ya zanwaye mai ga hankali nga ibada yi su kuka agwo mana magata zu baitiyan shibadinni wa kullu shartin lazimin lil aqidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi illa shurutan halalat muharrama aw aqsihi fa batilatu fa'lama ga kullu shartin sharatin dondo lazimun lil aqidi na laban agreement na fil bayi e ba wocho wan nikahi to kiyo to yawo wal maqasidi to nusi be dipaji ba ta sharati cha labu al muslimuna la shurutihi muslimi ta ce sharati awu che ci magawo fu bilu ku de gajiya al kawli she amma shar illa shurutan halalat muharrama inda gwa sharati na ga haramu la jalalina na au aksahu ko mo positive ma na sharati na ga haramun halalli lashe haramu ko haramun lashe halalli na fa batilatun falama halin na ga tungani ko ibe ga ya cewo inga mi ga mota kun ya wogo ga shi nga ma oga joje zini a ne chindo chi fi su bana mi shi fi buto ne nga da lan kun jimbo ngo ji gani ako woga ya da shi shikenan. kuyo wogo wa jini mi ga to mi ga ya we ga amma gaskiya wanda makaranta umar da 400 level so ka yi gujiya waya we next week nígbà wọn láti ujọ lákàtú jú zo wẹ́ẹ̀ dájí nǹkan wọn ájì ngọ́tọ̀ yé ẹ̀rí wà ngọ́tọ̀ ṣíkẹ̀nà so ṣe ẹ̀tí ní rájú kíọ̀ rájú góòlì àmá gbá ní ẹlàgún nga kíjọ ngọ́tọ̀ ọgọ́ wájú ngọ́tọ̀ ngáyàwó àmọ́ condition wa wà kára kẹbàdìyàn sharati na halali lashe kiyo mu lashe haramu so sharati na gaji kiyo ngaje batilu ko mun gane ko mai da shi shi nga eh mi ga ku yawe amma on condition gan ki en chon so o gaje fin bi odo ko le sharati na ji kiyo sharati na wọ́n wallahu alam baiti ya shi ba bene to ta malul qur'atu indal mubhami min al huquqi aw la tatazahumi to ta malul qur'atu ya ja fani mai qur'ani indal mubhami ya bayyana ga shi bumbun kuna min al ya ki shi aw la tatazahumi ko ka competition ga dan bonin eh, ya ci na zagu bai jingan wu a majeri na ga approve ya zanne wu bambe hali nan gole a ji kurawo ko za ku ba shi zane gan wagan wayi sallah ko zane gan wagan ya ji kama ngole pata sharati na jime wani pata zane shi wa jiri ni ngole haliri na ji kiwo a ji kurawo ko yin ci da wani yanin za ku ba mai claim gan wu zando ma juye na waje exactly iri ni iri na ga wani haliri na ji kiwo a ji kurawo kaga ade kuna ga ji tarjihun cinanan وإن تساوى الأملان اجتمعا وفيل إحداهما فاسمع فاستمع وإن تساوى الأملان يتوب بقى يرني اجتمع وشاكوه كبيروشي وفيل إحداهما إذا مو جني من يبو فاستمع هذا شتبقى ونشي سالبانينا يتوب بقى nga gugan da dojin mai yirin ni tayyatul masjidi dabo nafila nan in gole tayyatul masjidi dabo nafila nan ma wake jiyan ratibi kami a ji sallah nan dabo shin walu ke ba wo jinni ga to wajen alula na funu waje na ba nan wa ma ke jan lai wani wa ji sallah nan no le wa ga jinni wa dukiya wa ku ni da ne wa ji umra nan wele tọwafù kudu mi dẹ́bọ́ tọwafù yẹn òmùrọ̀ tó mọ dẹ́bọ́ so kúbà ní kí ọ olùsẹ̀ ní o wọn yìí ní wọn àníná ni. وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل wa kullu mashghuliyan do ne gaji shagala na fala shagalu a bi zuza misalu misalu al marhun yana la za kino yana la za na yana la za sofana wal wale ba abun na gbalin na yana ga abuse na wa ke da abuse wa ke da lubizu biya in zage jin haila ko ba ja a jiji ma yi hali wuce yabo na al'aurin wa abuse dan ila jo? ko ji ga ko wai wa shi a shiga to gajin la kibiyo sofabi ebe ni gbatawa wa sho wata laptop lada laptop no laluban da hannun jiki na as what as garant as as eh, garant ko to yanda na yiki ni garant da hannun wa ke shi wada lanu chogo gogo biya ku yawan collateral wato yanda yiki na as lu bu le tu collateral lu be ka go do kuna wa ga walo pe collateral go akiya kuma lanu cha al mashghulu la yashghulu a ta ga misali gbanin na wa go gogun bi lo tu o de la ji lo gidi wacce awu layu na wa bi da tun shi a wani zanu ci da yin kun wa ke bi da gungun bulo tun yawon lokacin ci bena wa man yu'addi an akhihi wajiba lahu ruju'u inna wa yutaliba zani ga tun yo ci lo yaye ju ye wajibi na unde yin kun wa ga wajibi na wa wayu na misali ba nin na ya da dana uji ba tan fitila e ba bi fitila ba mo kyawon mayu zawon ci ga yun ga ba wa ga wajibi yo wa goyon eza dana wunda me ewe yi wa mawacha imula da asibiti wace ogo wace o mai ya asibiti soji nga ba nga ji oga wazi wa guwa na wuyan asibiti nan walwazi utabiyu anil ifiyani kalwazi ishar ibila nukurani ina laza sugwe e ba tabi ona jeji ke laza to ben kibo to kyamai da jin ebe tabi o ke misali ya zugi na jeta ko ya zugi samu da sauransu nan gwale to ba tabi o ce zai wawa shin bele ba shi yan ebe shari'a ba amma a mu jibe jungan wuya sun go banga ko gan wuya sun go yan doko ebe da wuya sun go yan banga nan su la banga jara ma ebe da wuya sun go yan doko nan su la ga da kwajiji harama eboro wasu goyon wuriya na wuce lagos wuriya ji wani kiyo wani harama ebo ya tuye ke ya gangu ya gari mama walhamdulillah ya lattamami filbati wal hitami wa dawami thumma salatu ma salami shayi'in ala nabi wa sabita wa tabi'i na ijin wasu ko ne ya katuji gumina to chabo to zoba yi maji a salatu ya nabi muhammadu ka damin ci sakwai na ga sheba nan ya nabi ta sahabi ji wanda to ta bi tabi'u na shi kafin littafin yin manzu mafi halima musa'adi wajiba wannan nonan na ba na yi ca katunan har da bani na ba na jiga cin bici yi ci yaye yi ci batan yi ci bawon ci ba ya shi fasara ci a cin nan yi ci a cin bici nan raɗe goyayyo ya ja ci yayi ya yi yayi sai ce fadi sai cujin badayi sai cujin dacewa sai ci ilimi na jamfani da albarkai nan alimamu sa'adi na kama zu matoci zo sharayu nan sai cu gobe alkhairi sai ci da aljanna sai ci da kabarin go wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu